ta mai kura yaro Allah kai na ko nake faɗa tun ɗazu wallahi in samu ruwan da na aganga Allah ya kawo nawa na naira ashirin ta amma dai baka da hankali ko wai ko shaye shaye haki kamar ya shaye shaye a to ya zaka ɗau zakar ruwa guda ka ban murtala haba wai don Allah jama'a mi ba mi ba mu taimako ya omu kai talaka mai kura iri na baka taimake ni ba ta za ubangiji ya taimake mu to nawa ka san sai jalkar ruwa daga daga haga lehina ka ga lehin gwamnatin jihar Sokoto dan ita abba ta na wajen ruwan sha ba ni kai na jihar ga da haggani naira tamanin na kaso tun da kohon mulki in jawo su hannun da haggane mu diba ko tsawon ta da titi da ne ce in to in ce su kan naira ɗari ɗari to aka doje kan ruwa ka bar mutala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya sauka amin bare me san majar ka a dai kama assalamu alaikum do Allah do Allah amara alu do Allah amara ka taimaka ka zama gwamna 2023 wallahi talaka sokoto muna cikin tashi hankali yan kasuwa na ci allah ya kawo musu ibtila'i na na gwamnati ba ta gyara ba ba ta bari sun ka gyara ba yaren makaranta da ƙasa suka karatu da firamare sannan jalkan ruwa naira ɗari ya gaza shata da ruwan shason gagarar sakkwato don Allah Ahmadu a lokacin baka ka zama gwamnatin 2023 ka yi hankuri ka kuka mu kanmu muna da masaniya abinda ka faruwa cikin jihar sokoto na matsi da takura da talakawan jihar sokoto suke ciki wanda kuma wanga abin talakawa na ya ka shahuwa abin da nika so ka kuka mu koma mu ci gaba da addu'a da ni da kai da duk talakan da wanga abin ya shafa a ci gaba da addu'a Allah ya zaɓa na mafi alheri in ma ni in ma kuma wani na can daban mu dai abin da muka so jihar Sokoto da hita da cikin wanga matsi da wahala da ta ake ciki yanzu muna so mu farfado da martaba ta jihar Sokoto da inda ta hito baya ko da nan ta koma kamar yadda mai girma sanata alu maga takardawa mako ya mu ko mu meshe ta bisa wannan turban to saboda haka ka yi hankuri ka kuka wanga abin ba na kuka na ba a ya kamata mu yi domin mu ga mun samu mun heta da cikin wanga maci da muke ciki tashi tashi tashi bari kuka tashi bari sa a tashi